daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashen Hausa na murya Amurka ke magana kai tsaye kan mitoci 60, 25 da kuma 19. A birnin Yamai da ke jamhuriyar Nijar za ku yi sauran tashar VOA Africa a kan mita 102.5. Sauran gidajen rediyon sun hada da amfani sarauniya fara'a FM Nomad Dalol FM da kuma niyya da ke birnin Kwanni. Sannan masu mu a Ghana za su iya samun matashar FM ta Alfa Radio da ke Kumasi. baya ga haka a yaushe muna nan a shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com masu mu barkanku da dare da fatan kun wuni lafiya Mahmud Lalo ne tare da Amina Buhari Auna muke farin cikin sake kasancewa tare da ku. A cikin shirin namu ne yanzu za ku ji cewa al'ummomin biram da Fulani a ƙaramar hukumar barikin ladi da ke jihar Filato sun cimma wata yarjejeniyar zaman lafiya. wannan zaman yana da cikin zaman da muke ga zaman lafiya za ta dawwama sannan kamar yadda kuka ji a shirye-shiryenmu na baya a yau ne aka fara sauraron karar da aka shigar akan babban alkalin najeriya mai shari'a walter onogen inda za ku ji irin fashin bakin da masana shari'a ke yi kan wannan batu hukunci shine ita dama kaga ta ko ta ce ya sauka daga makamansa ya dawo da da wani kuɗi idan kuɗin ana ganin bai halatta ya rike su ba ko kuma ta ja masa kunne ta ce bar kujera wannan shi ne abin da za ta yi to yau kan wannan shari'a da ake wa babban jojin na najeriya muke so ku kira ku bayyana mana ra'ayinku lambar da za ku kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar kada a manta sai an saka alamar karewa a farko wato plus sai a jero lambar sannan muna tafi da labaran wasanni amma da farko bari mu fara da labaran duniya. Assalamu alaikum masu sauraro ga labaran duniya. Shugaban Amurka Donald Trump ya jaddada wa shugaban Turkiyya Recep Tayyip Erdogan mahimmancin kaucewa duk wani matakin muskuna ma kurdawa bayan janyewar sojojin Amurka daga Syria a cewar fadar White House. A wata hirar wayar tarho yau Litinin, fadar White House ta ce Trump ya bayyana niyyarsa ta dakile abubuwan da suka kalubalanci harkokin tsaro na Turkiyya ta arewa maso gabashin Syria. Trump ya gargaɗi ƙasar Turkiyya cewa tattalin arziki zai durƙushe muddin ta kuskura ta kai hari kan kurdawa bayan janyewar sojojin Amurka a Siriya. Shugaban Amurka Donald Trump ya yi watsi da rahotanni da ke nuna cewa shi ɗan koren Rasha ne da shugaban ƙasar Vladimir Putin. Ko kuma yana ɓoye yadda ta kaya a tattaunawar bayan fage da suka yi da shugaban na Rasha a haɗuwarsu a haɗuwarsu da ya kai sau biyar ciki har da wadda suka yi a watan yuli a helsinki da ma'aikaciyar kafar yada labarai ta fox news janine pirro ta tambaye shi ko a halin yanzu yana aiki ma rasha ko kuma ya taɓa yi a baya sai trump ya ce ina jin ba a taɓa mani tambaya kan abu mai ba da haushi kamar haka ba shugaban amurka ya ce idan kuka tambayi mutanen rasha za ku san cewa babu wanda ya taɓa takura rasha kamar ni watakila ma a duk cikin shugabannin da aka taɓa yi musamman ma shugabanni uku zuwa hudu da suka gabata a wannan marar kai babu wadda ya matsa lamba ma rasha kamar ni ta kowace fuska yau litinin shugaban amurka donald trump ya ce baya da niyyar kafa dokar ta ɓaci akalla a halin yanzu don ya samu damar gina katanga kan iyakar amurka da mexico yana dai neman 'yan democrat su amince da gina katangar wannan abu mai sauki ne trump ya gaya wa manema labarai a fadar white house kafin ya tafi wani taron manoma a jihar new orleans trump ya kara da cewa 'yan democrats ke hana biyan albashin jama'a ma'aikatan gwamnatin tarayya wajen dubu takwas ne ke aiki ba albashi wasu ma ba sa aikin tunda aka rufe wasu ma'aikatan gwamnati tun kwanaki 24 da suka wuce Trump ya yi watsi da kiran da wani magoyin bayansa a majalisar dattawa Lindsey Graham ya yi na cewa a kawo ƙarshen wani rufe wasu ma'aikatan gwamnati wanda shi ne mafi tsawo a tarihin Amurka. Ya ce Trump ya buɗe ma'aikatan gwamnatin na sati uku a lokacin sai ya tattauna da shugabannin Democrats a kan katangar. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Magajin birnin Dansk na kasar Poland, Pavel Adamovich, ya mutu sanadiyar ciwukan da ya ji bayan caka masa wuka da aka yi ranar Lahadi a cewar jami'an kasar. Adamovich wanda aka caka ma wuƙa yayin da yake jawabi gaban jama'a a wani taron harkokin jin kai da yammacin jiya lahadi an masa tiyata na tsawon sa'o'i saboda yankar da aka masa. wanda ya yi wannan aika-aikar wani ɗan shekaru 25 da bakwai ne da haihuwa mai suna Adamovitz. Ya yi ikirarin cewa an jefa shi kurkuru ba tare da ya aikata laifi ba a ƙarƙashin gwamnatin da ta gabata ta jam'iyyar CPP. Don haka ya caka ma magajin garin wuƙa. Adamovich dai ya taɓa zama ɗan jam'iyyar ta CPP. a gaida amina buhari auna wacce ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc To a Najeriya al'ummomin Birom da na Fulani a yankin karamar hukumar barikin ladi da ke jihar plateau sun cimma wata matsaya ta zaman lafiya a wani taro da suka yi a yau. bangarorin biyu sun jima suna zaman doya da manja a tsakaninsu lamarin da kan kai ga har-haren da ke salwantar da rayuka da ɗumbin dukiyoyi daga jos ga rahoton da zainab babaji ta aiko mana injiniya jack dun shine shugaban kungiyar gaban al'ummar birom a yankin fan ya yi tsokaci kan abin da suka tattauna a taron abin muka tattauna yau shine ya isa bangaren birom sun gaji bangare fulani sun gaji sun to a karshen ta ma me riban wannan fadan soko masu sada makami da kuma barayi su ne da riba mu kuma mu rasa zaman lafiya mu mu kuma rasa dukiya mu manoma ba zai iya yi noma ba mai kiwo ba zai iya yi kiwo ba mai amfanin muka duba shawa ba amfani amfani da zamu samu yanzu shine zaman lafiya. Shi ma Muhammad Adam Muhammad, darekta na kungiyar Miyatti Allah a jihar Plateau, ya ce taron ya cimma burin yinsa. Ba wannan ne farkon zaman mu ba, amma tun da muna da hankali da wayo mun lura cewa duk cikin zaman makin da ake yi wannan zaman yana da cikin zaman da muke ga zaman lafiya za ta dawama domin kin gana magana Fulani ne na rob da birob ne na fan iya su kawai aka zauna da su kuma ba wanda ya nuna kamar da cewa a'a wane wane ana cakulan juna kowa ya lura cewa kowa yana da kuskure kuma kowa ya lura cewa ba riba ba ne iyo ba a saci saniya ba ai ba wani damuwa iyo ba a doki shanu aka je aka sa a gonan manomi ba ba damuwa kwamandan rundunar tsaro ta special task force a jihar plateau manjo janar augustin agundu wanda tun farko ya hudu ba wa mahalarta taron na bukatar su nemi hanyoyin da su da kansu za su zauna lafiya da junansu kasancewar su ke fadawa matsala da takaici da azaba ya kuma hore su da su yi la'akari da rayuwar 'ya'yansu a nan gaba. Wala na ji daɗi da zama mu na yau, na san cewa zama lafiya ya zo, duka mu mun yada, komai a hannun mu ne yake, amma insha Allah komai ya yi daidai yanzu. Su sarakuna aikin su ne su fita mu da wanda ba su da a cikin duniya mu ma mu san da za yi taron ya samu halartar sarakunan gargajiya da arɗoɗi da shugabannin ƙungiyoyi na mata da matasa daga ɓangarorin fulani da birom zainab babaji muryar amurka daga jos a nigeria. To kamar yadda wasu ku suka ji a farkon shirin a yau ne aka fara sauraron karar da aka shigar akan alkalin alkalan Najeriya wato mai shari'a Walter Onogen a wata kotu da ke Abuja. Ana zargin Onogen ne da laifin kin bayyana cikakkun kadarorinsa a lokacin da ya hau mukamin babban jojin na Najeriya lamarin da ya janyo cece kuce a kasar. A karshen fashin bakin da Dr. Nasiru Adamu Aliyu ya fara mana a shirinmu na rana. wanda lauya ne mai zaman kansa a kano kuma malami a tsangayar nazarin aikin lauya ta jami'ar bayelo wakilin sashen hausa na murya amurka mahmud ibrahim kwari ya ɗora da wannan tabbai da ya masa a tattauna wasu ba ka ganin kamar lauyoyi da suke misali tuhumarsa din kamar ba su ɗauko layin da ita doka ta tanadi ba tun da gashi tun daga karan farko amma samu tasgaro na cewa ba a bi ka'idar da doka ta shimfiɗa ba? Eh kana iya cewa dan haka amma kuma kusan ba haka bane na daya abu na farko shine ko takan la'akari da cewa a idan baka san da takarda bai aka ka zo kotu ya zo da loyi gudan arba'in da bakwai kuma shi ma'aikacin kotu ya tashi a kotu an tambaye shi kai yaya ka kai takarda ya ce ina eh, kai amma shi babban jujin sai ya ce wa mataimakinsa na musamman ya karba kuma shi ya karba to kaga wannan ka dauka a mutum na irin nasa kaman ba zai zo ya musa ba to amma kan harka ce ta shari'a yana da haƙƙi yana da dama kuma ya bi wannan abu to amma kaga matsalar da yake ciki shine sashi na shida na ita dokar da take gudanar da shari'u na laifi wato acj wanda suke cewa agja abin take nuna shine duk sa'ilin da mutum aka tome shi a gaban kotu da laifi makamancin wannan to idan yana da suka kamar yadda suka kawo suka yanzu to ba kotu ba za ta saurari sukan na ba sai ya zo gaban kotu ya ce eh na yi laifin nan ko kuma ban yi laifin ba in ya zo sai a ji sukansa to saboda haka ka gane wato abubuwa ne na shari'a da yanzu gaskiya za mu ga yadda zai kasance. kenan dole dai sai babban joji ya bayyana a zauren kotu can sanan za a iya cigaba? gaskiya in dai za a bi abin da doka ta ce kamar ka duba sashi na 396 na acga cewa ta yi idan wanda ake tuhuma yana da suka ta ce ya zo gaban kotu na ɗaya ya ce eh na yi ko da shi a kira pli idan ya yi wannan ta ce to shi kenan sai a hada da su kansa da sauraron shari'a a markaɗe su gaba daya a yi in an gama sai alkali ce eh na yadda ba hurumi so zaka je ka ko kuma da hurumi so zaka ga hukuncin ka yanzu idan waɗancan laifuffuka da ake tuhumar shi babban joji onegin da aikatawa sun tabbata ko kuma wato sun tabbata a gaban kotu menene sakamako me zai biyo baya wato kagan ka duba dama dis ya saba kashi na goma sha biyar sakin layi na biyu na ganin sa'annan kuma kashi na ashirin da uku na ita dokar ya faɗi hukunci hukuncin shine ita dama kaga ta ko ta ce ya sauka daga makamansa ya dawo duk da wani kuɗi idan kuɗin ana ganin bai halatta ya rike su ba ko kuma ta ja masa kunne ta ce bar kujera wannan shi ne abin da za ta yi akwai batu na cewa dama ya kamata ya sauka da kan kujerarsa uh, kafin a fara wannan shari'a shi ma akan layin dokoki yake ko kuma wani ra'ayi ne na masu ganin cewa ya cancanta kawai ya sauka wannan shi ne doka wato doka ta tsarin dan adam da aka kafata duk wani littafin namu da na kirista da na musulmi mun kafata cewa sai ba mutumin da zai kasance shine alkali abin da ya shafe shi shine muke cewa nemo judas in kausa suwa no one should be a judge of his own cause so mafi adalci shine na ɗaya eh, tun da shi shugaban alkali gaba ɗaya na ƙasar nan ba yadda za a yi adalci a ce yana shugaba shi ke lura da ci su da hukunta su sa'annan kuma shi ke zama a hukumar sa'annan a cikin hukumar ina ganin kamar mutum sittin ne da ko uku ne na manta yawan su a ciki kusan kashi casa'in da takwas yake zaɓar su to kana ganin za a yi yin wani abu bai za kuɗa ba a ce kuma a yi kaga ba za a yi adalci ba Dr. Nasir Adamu Aliyu kenan lauya mai zaman kansa a Kano kuma malami a tsangayar nazarin aikin lauya ta Jami'ar Bayero. To yakan wannan shari'a da ake a babban jojin na Najeriya muke so ku kira ku bayyana mana ra'ayinku ya kuke kallon wannan lamari kafin mu buɗe layukan mu mu saurari wannan waka. bambanci da bambanci a junanmu mu haɗa kai mu daina faɗa na addini ko na siyasa Najeriya ƙasa ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya. Da Hausa da Yarba da Ibo a Najeriya, Najeriya ƙasa ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya. zauna lafiya Najeriya ƙasa ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya. Haɗa jayi mu bar ƙabilanci da bambanci Najeriya ƙasa ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya. Da Hausa da Yarba da Ibo a Najeriya, Najeriya ƙasa ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya. na faɗa na addini ko na siyasa a Najeriya ƙasa ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya. Idan kana fata ko in kana fita. Yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma kada ku manta sai ku saka alama ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alama ƙari ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. da na tare da sashen hausa na murya amurka nan birnin washington dc yanzu agogo anan na cewa karfe hudu na yamma ne saura minti sha hudu kiranmu na farko daga jihar adamawa wane ne a kan layi eh, eh, Mana Abdullahi ne wanda aka sani da Ustaz mai faci da ke bakin tashar Jamhutu. To muna jin ka Malam Abdullahi. To kan me ake tattauna Yau muna magana kan batun a fara kara da aka yi ko kuma shari'a dangane da babban jojin najeriya wato mai shari'a walter Onogin. me za ka ce dangane da cewa an fara tuhuma ko kuma cajin wani babban mai mukami a gwamnatin najeriya kamar wannan to alhamdulillahi wannan abin mudi ya yi mana da sai saboda wannan abu yana nuna mana cewar ba wanda ya fi karfin doka a najeriya kuma muddin idan ba wai ana taɓo irin waɗannan manya ba a najeriya to fa su waɗanda suke cutar da mutane ko kuma suke shiga zarafinsu ko kuma suke shiga hakkin jama'a za su ga zaman cewar sun fi karfin doka to amma sai aka ɗauko mai dokan yau aka zo aka lafarjar da shi to kaga cewar dole su ma za su yi takatsantsan su ɗan koma baya da duk wani abubuwan da su tabar da lamun malam abdullahi za mu je jihar kaduna wane ne akan layi assalamu alaikum rabu mai manja da kan wado kan lere yawa to muna jin kamalar rabiu eh, to a gaskiya ni ma ina goyon bayan irin wannan domin da irin su ba za su taɓu ba kuma ga rashin gaskiya iri iri saka shari'an ba kana da gata ba da a najeriya ba kai sabu ko kana da gaskiya ka kai kotu sai an danne ka to kaga shi kan shi kashe yanzu an gurfanar da shi to kaga wannan ya nuna cewa wani da gaske ake muna fata za a ci gaba da zakulo mai laifi ko shi wane ne a hukunta shi a najeriya don najeriya ta gyaru allah samu dace allah ba mu sa'a salamu alaikum rabu mai manja da kanwa doka dare to malalla a malar rabi muna jihar ta kaduna har yanzu wane ne akan layi Bello Sokoto ne daga nan Kaduna. Yawo to muna jin ka. Gaskiya wannan abin ni ba burgi a ciki. Mhm. kan da Allah wannan ana dai su Allah ta a ne kawai kan da Allah don shi kan shi ba har ƙaƙi min doka kotu sun sake da suke da azizi ya gibi da zama da irin wannan cewa wannan siyasa ce kawai ana gani kamar ba zai goyi bayan gwamnati ba tsakanin da Allah gaskiyar magana ke nan. ana ganin shi ba zai goyi bayan wani a shari'un siyasa na mai zuwa ba shi yasa kawai ake wannan abu amma gaskiya tsakanin da Allah wannan bai burge ba shi kan shi ba har bai bin doka saboda haka ina zai bi doka ta shi dole kowane a sai bi doka amma ita gwamnati ba ta bin doka to ya za a ce wani wani wani bin doka na gode bello sokoto da nan na gode to muna da godiya malam bello sokoto muna jihar ta kaduna har ila yau dai wani ne a kan layi Inusa Abubakar Saminaka. Yau sa yaro kasuwan masara Saminaka Kaduna State. To muna jin kamalan Inusa. a gaskiya muna farin ciki da muna sosai da irin wannan al'amari da shugaban kasar najeriya ya sa ana yi mana akan manyan kasan nan eh, idan ba mm. ana taɓa manya irin waɗannan ba mu ma ba za mu san cewa akwai shugabanci a kasan ba amma malam inusa wasu suna da ra'ayin cewa abin yana da kaman burbushi ko kuma kanshin siyasa a ciki me zaka ce dangane da masu irin waɗannan ra'ayi magana na gaskiya babu magana siyasa cikin wannan sai dai idan mutum zai sa rashin tsoron allah a zuciyarsa ya kawo maganar siyasa to madalla mun gode malam inusa a kaduna za mu tsallaka can zuwa kudu maso gabashin najeriya jihar anambra wane ne kan layi na anambra kana tare da mu eh, yawa to muna jin ka alhaji yaro ne daga garken uguwa ba to eh, a gaskiya wannan magana na ake kan shi shugaban kwakwacin yanan alkalin kasa mm. ya kamata tabbas gaskiya ne ta nan gaskiya ne shi ya je ya gabatar da kansa kan lallai eh gaskiya ne ba haka ba da siya kana tare da mu alhaji yaro ina tare da yawa to muna jinka eh, ya je ya gabatar da kansa a kotun din sai faɗa ma duniya in ba da gaske ba ne to mun gode a alhaji yaro za mu je can jihar yobe wane ne akan layi kana tare da na yobe kana jin mu eh jin eh sai ka dan daga murya kaɗan da kyar nake jin ka na yobe kana jin mu eh yau wato yanzu nake jin ka eh da muke eh, magana yana kira Ina kuna magana da Audu Barkono daga jihar Yobe cikin Nasarawa. To muna jin kamar Audu. To ni dai abin da zan ce a game da wannan abun haka yana da kyau domin a ringa binciken manya. Sabida in ba bincike su ba kaga mu kanmu ba za mu sa abin da yake tafiya ba. Na gode ina kiran ku daga jihar Yobe. To muna da godiya a ah, Malam Audu mai barkono. za mu je jihar jigawa wane ne a kan layi ya wato muna jin kamalan musa amma kai ma kamar sai kanan daga murya ka dan da kyar nake jin ka kai ma yawa ai irin wannan sun yi kamata a ce an yi irin wannan alƙalin haka mm, muna ji sun suke kawo baba sun suke kawo baba buhari garnaki a harkar yaƙi da cin hanci da rayuwa mm. idan ake haka to za a tauna kafuwa su na dan aya ta ji ya kamata a gurfanar da shi a to masu cewa fa abin na da alaka da siyasa fa lura da cewa an tunkari zaben 2019 mun an doza kan masu zuwa su kawar hula harkar zaben in ba a fara nadartar da su haka a <laughs> to muna godiya a ah, na jigawa za mu ji jihar naija wane ne a kan layi Ibrahim mai yake hula a garin a Kimba. Eh to muna jin kamar Ibrahim. To ni ra'ayina a yau game da ainihin wannan madakala da ke faruwa to tukan tsoro a ɗaura alƙali ne. Amma kuma saɓanin haka kuma munin Najeriya. Eh muna jin saboda munin Najeriya ne kaɗai a duk duniya ƙasa take kasancewa haga mutum ya laifi fiye da abin da ya yi kuma ba za a hukunta shi ba. don saboda yanzu ka dubi tarin nauyin da suka taru akan mutum daya sun goyi bayan sun goyi bayan abin da ya na rashin gaskiya babu wanda ya fi hukunta shi. amma ai ba a tabbatar da cewa ya an same shi da laifi ba ana kan shari'a ne a yau ma aka fara kenan. eh to ai duk da haka su bari ai bincike idan an gano yana da laifi an hukunta shi in ba da laifi kuma sai a sallame shi. ta madalla muna godiya malam ibrahim daga jihar naija kuma da waya kama kawo daukan wayoyin naku muna godiya kwarai da gaske. yanzu kuma sai labaran wasanni labaran wasanni jama'a barkan ku da wannan lokaci barkan mu da salon mu duku a shirin labaran wasannin wannan litinin wanda yau zai fara daga kasar ingila inda muke da rahoton da ke cewa kungiyar kwallon kafa ta crystal palace ta shiga rukunin kasashe ko kuma ce kungiyoyi kamar guda shida wanda suke faɗin su kama kyaftin din najeriya to john obi mikel domin ya zama dan kwallon su shi dai obi mikel wanda tsohon dan kwallo ne na kungiyar kwallon kafa ta chelsea yanzu ana iya samun shi a dauke shi sabon aiki domin tun farkon wannan wata ya bar kungiyar da yake bugawa ta kasar china wacce ake kira tiyajin teda kuma kamar da muce ko bayan ita crystal palace akwai kungiyoyi guda biyar na premier league da suke son su samu shi musu aiki shi dai mikel obi wanda dan shekaru 31 ne yanzu da ya so da tuni ya je ya buga kungiyar kwallon kafa ta na bashi da kuma wasu kungiyoyi da ke karkashin rukunin mls to amma aka ce abin da ya nema wato hujjar da ya gita na irin albashin da yake bukata ya tsorata su sai suka yi gaba abinsu su shi mikelobi yana da kwarewa da ya tara sosai bayan da ya share shekaru goma yana buga kungiyar kwallon kafa ta chelsea kafin ya koma china ya buga musu kwallo daga watan janairun shekarar da ta gabata ka tuna wani gogaggen koci da ake kira clemens westhoff wannan tsohon kocin najeriya ne wanda yanzu shekarunsu na haihuwa 78 ne wanda ko bayan najeriya ya taba zama koci na kasar zimbabwe na wani dan kankanin lokaci to yanzu wasu kafofin watsa labarai sun ba da rahotannin cewa clemens hop yana kwaɗan ya sake koma zimbabwe domin ya bugawa ko kuma ya kocin wata sabuwar kungiyar kwallon kafa da aka fito da ake kira wacce ake kira tel talwan yanzu shekaru goma sha takwas kenan da clemens westerhoff ya bar zimbabwe amma bisa ga duka alamu ya kwaɗayin koma wannan ƙasar da ke can kudancin afirka a halin yanzu kuma ita ƙasa ta afirka ta kudu tana cikin juyayen asarar da ta yi na gogaggen dan kwallonta wato film singa wanda kyaftin din yan afirka ta kudu din lucas da ya ce babba asara ce rashin da aka yi nashi a ranar lahadin da ta gabata ne dai masinga ya bar duniyan nan bayan ya jima na rashin lafiya kuma ana ɗauka cewa tun da kungiyar bafana bafana ta afirka ta kudu take nan ba taba samun gogaggen tauraron dan kwallo irinsa ba shi dai masanga shi da Redeba sun taba buga kungiyar kwallon kafa ta Leeds United daga shekarar 1994 har zuwa da 96 ha kuma sun buga kungiyoyi daban-daban na duniya da suka hada da St. Gallen ta Switzerland da kuma kungiyoyin kasar Italiya da suka hada da Mabari. shi dai masanga ya fara buga afirka ta kudu ne a shekarar 1992 a kwallonta ta farko da ta yi cikin bayan da aka bata ta shiga gasar cin kofin afirka a karan farko bayan da aka zo ƙarshen akida na taware launin fata da ƙasa ta yi fama da ita jama'a abin da ya sauka labaran wasanni yau kenan mu baku lafiya yanzu kuma sai labarai a takaice Shugaban Amurka Donald Trump ya jaddada wa shugaban Turkiyya Recep Tayyip Erdogan mahimmancin kaucewa duk wani matakin musgunawa kurdawa bayan janyewar sojojin Amurka daga Syria, a cewar fadar White House. A wata hirar wayar tarho yau Litinin, fadar White House ta ce Trump ya bayyana niyyarsa ta dakile abubuwan da suka kalubalanci harkokin tsaro na Turkiyya ta arewa maso gabashin Syria. shugaban amurka donald trump ya yi watsi da rahotanni da ke nuna cewa shi dan koren rasha ne da shugaban kasar vladimir putin ko kuma yana ɓoye yadda ta kaya a tattaunawar bayan fage da suka yi da shugaban na rasha a haɗuwarsu da ya kai sau biyar ciki har da wadda suka yi a watan yuli a helsinki da ma'aikaciyar kafar labarai ta fox news janine perro ta tambaye shi ko a halin yanzu yana aiki ma rasha ko kuma ya taɓa yi a baya sai trump ya ce ina jin ba a taɓa mani tambaya kan abu mai ba da haushi kamar haka ba yau litinin shugaban amurka donald trump ya ce baya da niyyar kafa dokar ta ɓaci aƙalla a halin yanzu don ya samu damar gina katanga kan iyakar amurka da mexico yana dai neman 'yan democrat su amince da gina katangar wannan abu ne mai sauki Trump ya gaya wa manema labarai a fadar White House kafin ya tafi wani taron manoma a jihar New Orleans. Magajin garin birnin Dansk na kasar Poland, Pavel adamovic ya mutu sanadiyar ciwukan da ya ji bayan caka masa wuka da aka yi ranar Lahadi. masu haro da aka yi uh, gaba daya shirin namu ya kawo karshe sai kuma gobe idan Allah ya kanmu za ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin. da misalin karfe shida na saba agogon Najeriya, Nijar kamar da Chadi wato biyar na safe kenan agogon Ghana. zamanin ita Amina Buhari auna da ta taya ni gabatar da shirin sai Julie Leathers Christian da ta hada shirin baki ɗayansa da kuma injinin mu David Magnus Mahmud Lalo ke cewa ku kwana lafiya daga nan sashen Hausa na Amurka a birnin Washington DC.